and Ministan labarun Najeriya Laya Muhammad ya ce bisa shawarar lamuran shari'a da aka ba wa shugaba Buhari ya sanya dakatar da fidda sunayen waɗanda aka samu a cikin lamuran cin hanci da rashawa. Duk da haka ministan ya ce makon nan za a fidda bayanan waɗanda aka samu da laifin almundahana ko da ba za a ambaci sunayensu ba ga martanin mai sharhi kan lamuran yaƙi da cin hanci da rashawa bashir baba to shi kuma minista da ya fito ya bayani haka din ne domin ka san shi dai a waje ɗaya shugaban waccan hukuma da take yi wa yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar nan zagon ƙasa wato magu ai ya fito ya yi shela cewa kusan a ɗaya da ɗaya duk mutumin da ka ga hukumar ta kira to fa zai yi wahala a wanke shi zai yi wahala ka ce ba shi da wani tabo a jikinsa to amma duk da haka nan ka san abin da ake ce bahaushe yakan ce shari'a wai sabanin hankali sai a bari tukunna sai har ta tabbata cewa wana da wana din nan barayi ne sannan sai sunayen su ya fito daga bayan nan kuma na ji fa kamar wani babban jami'i a fada shugaban kasa yana cewa yan Najeriya su sha kurumin su ko ma yaya ne za a ga wasu sunaye ranar Alhamis mai zuwa to mun sa ido mu gani haka din ne waɗanne sunaye ne za su fito menene hujja akalla dai akwai waɗanda muka san cewa hukumar efcc din nan ta taso su a gaba kuma sun maida kuɗaɗe kaga duk mutumin da zai ɗauki kuɗi ko ya maida ai ya amsa cewa ya tafka ɗan hali ya yi ƙuruciyar bera saboda haka irin wannan dan an buga sunansa ina gaba ba yi ko a shari'ance ɗin ma Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC wacce ta janye yajin aikin kwanan nan don ci gaba da zantawa da gwamnati kan walwalar ma'aikata ta ce ba ta goyon bayan ruha ma duk wani mai zarmiya asiri. Kwamarar shi shine shugaban ƙungiyar. An ka duba ƙungiyar kwadago tun fil azar in abu ya taso dole ne za mu ɗauki matsayi. Kuma an ka duba matsayin da muka ɗauka tun daga fari tun zamanin soja zuwa yanzu ba mu canja wannan salo namu ba. Idan abu bai da kyau za mu ce bai da kyau. In ka tuna da wannan gwamnati ta shigo cin hanci da rashawa mu ne kungiya na farko da suka muka zanga-zanga ƙasa gaba ɗaya muna bayan ba da goyon baya domin cewa a yi faɗa da cin rashuwa da eh, cin hanci da rashuwa so kana iya ku cewa wannan ba bisa ka'ida yake ba ai ka ka'ida yake abu ne idan ya taso dole ne ka duba yaya zai shafi ma'aikatanka duk wani harka ta gwamnati zamu duba ya zai shafi ma'aikatanmu kuma in ka duba temple azab shine mataki da kungiyar kwadago ta dauka za a jira a ga jerin bayanan mutanen da gwamnatin ke da bayanan su suka gurgunta tattalin arzikin kasar ta hanyar cin hanci da rashawa Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.